ba'du assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu uh, ci gaba da karatun mu na 20 ta alfarazi insha Allah za mu yi darasi na 23 za mu tashi mada'ihu la ta'dul haqiqata kulluha uraddiduha ma ishtulastu amalluha madidun alaina fil qiyamati zilluha kama idu min gharsi aljanani yaqalluha jumanu lisanin bis sana'i mudammahu mada'ihu alfaza zai ce wasu irin yabo ne nake dan umadihin ce la ta'dul haqiqata ba ta ketare haqiqa kulluha gaba ɗayan su ina yin su akan haqiqa wato duk abin da ya danganta maza sama haka abin yake yace uraddiduha ina maimaita wannan yabon ma ishtu matikar ina raye lasu amalluha kuma bana kosawa da yabon ina maimaitawa bana bana kosawa madidun alaina fil qiyamati zilluha zilluha inuwan wannan yabon madidun me miƙuwa ne alaina a gare mu fil qiyamati ranar alkiyama wato za mu ci riban wannan yabon za mu shiga cikin inuwar ranar alkiyama khama'ilu ruquqi ya tsalluha yana mace ya fi min kirtil janani da shi na zuciya khama'il jam'u khamila shine ruquqi wato wuri mai bishiyoyi dewa inda zaki yake yake dalladewa wuri mai duhu bai ce wannan wuri mai duhun yana ma yana yi wa wannan yabon yayyafi daga dashe wato ainihin na zuciya wato yabon daga zuciya ke fita kenan an dasa shi ne kuma ana fitowa jumanu lisanin dunkulallen zinari na harshe ku. abun cuɗanyawa ne bi sana'i da yabo asalin mu ba abin da aka cuɗanya shi da turare ko da aka kenan harshen sa kamar wani dunkulallen zinari ne ko azurfa wanda aka cuɗanya shi da turare shine yake wannan wato ya shin kan shi kenan wal qawlu bil haqq alladhi laysa yunkaru wa ma za a min wa ko yadkuruni mar'u yadkur lahi ala wa akbaru دليل مطهر دليل مهيب في الشباب مشيح هو القول ليس ينكر ونر وماذا عفا من وصفه المرء يذكر وماذا عفا الذي متى من وصفه لا كفلا إذن ذكر an za ka resa ma me sa ka faɗa saboda yawan sifofin na na yabo kenan kamar nan ya je ya je rahoton suna da ga da ga ga sunan nan makafakara da su zabuwa dai da sauransu so da haka abuwa sun yawa to sai ya sama shi wanne ma zai tudu ala khurashin aswi ashewa shi bai san ma wanne ne zai fara zai kama ma to sai abin ya zama karin magana idan ka yi magana ka abuwa da yawa kare sama da wanne za ka fara ma sai ka ce takasaratu suyudu ala khurashin wala dari kurashin ma yasudu to wanne ma za ka faɗa abubuwan jewa ne dai kai ta faɗa kawai ya ce wa ƙaduru rasulillahi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala shine mafi ɗaukaka wa akbaru kuma mafi girma kaga kadaru shine daraja ko wa ma qadarullah hatta qadri kafirai ba su daraja Allah hakikanin yadda kamata su daraja shi ba qalu ma anzalallahu ala basharin to kaga shine wasu suke fara wasu jahilai suke fassara shi da kaddara kuma kadarun laha haka kadari wa duk abin da Allah ya kaddara haka ne kaga wannan jahilci to da haka akwai kaddara din ina zuwa da ma'anan kaddara wannan wa khalaqa kullu shay'in fa qaddarahu taqdira ta kaddara ne amma yana zuwa da ma'anan kuma kunci ma eh, wa man qadira alaihi rizquhu yunfiq mimma ataahu Allah ay man dhiqa alaihi rizquhu wanda aka kunta masa arziki wa rasulillahi darajojin manzara sama a ala su ne mafi daukaka daga dukkan wani mai daraja inda dan adam ne wa akbar kuma su ne mafi girma yace halidun manzara sama ba daɗi ne na ubangiji ta'ala kuma habibun masoyin Allah ne wato Allah yana son sa don yace لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا ba zan rike wani ba daɗi sai rike abubakar amma Allah ya rike ni ba daɗi ba daɗi shine abun so na kololuwa habibun shi ma ma'anansa mahbub abun so Allah yana son sa kuma mutahharu abun tsarkakewa fil biladi a wajen haihuwa wato ta hanyar halal ya zo kuma ta iyaye masu masu matsayi sallallahu alaihi wasallam wa badalil wujudi minka karimun min karimin aba'uhu kurama'u kamar yadda alfazari ya faɗa cikin hamziyarsa so da ka iyayensa masu daraja ne ya ce dalilin mai girma ne sallallahu alaihi wasallam mahibun mai kurjini ne mushayyahu abun mayarwa dottijo fi shababi a halin ƙuruciya wato dalilin mai girma kuma mahibun mai kurjini wato ga daraja ga kurjini wannan shine cikan darajin kenan ta yadda wata magana ba za a iya faɗanta a gabanka ba saboda me saboda ba bai rafkanuwa aka yi a sallah ba amma dukkanin suka kasa su fara maza su ma an yi rafkanuwa ga abubakar ga umar ga waye waye har sai wani ne ya yi shahada ana ce masa zuliya ni ya ce ya rasulullahi shi ma wayo ya yi ya ce ya rasulullahi an rage mana sallah ne ko mantuwa ka yi kaga gare kawo an rage ne wahayi ne ya sauka aka rage ko mantuwa ne ya ce ko ɗaya bai kasance ba ya ce to ka manta ne aka da aka gyara sallah wannan shine kwargini shi yasa ba ta iya kallon sa ma har su iya faɗan sifofin sa yadda ya kamata saboda saboda kwarginin sa sallallahu alaihi wasallam da ka haɗe ido da shi ka kalli fiska sai ka ji wani kwargini ya ya mamaye ka to sai ce mahibun ko na wurin ne fi shaba mushayyaku abun mayarwa dattijo ko kuma dattijo fi shababi a lokacin da yake halin kuruciya ma'ana wannan shine za ka samu wani matashi ne amma kuma halinsa na shi babban mutum a cikin cewansa mai daraja mai girma lokacin da ƙuraisha su wajen wa zai tsora hajarul aswad zai tsora shi dutse ne mai girma sai suka ce duk wanda ya shigo don shaka ce kun yadda da wannan aminu na kowa ya yadda ya musu a da girmama ka yanzu kaga idan aka ba mu tsari ma bai yi ba shawarar da sauransu to kaga daraja ne Yarwa wannan yung manyan ba cái cái girma mà cái so da ilimi da yake فقرنا به حقا على كل أمة ذللنا به في نعمة أي نعمة مصابة إيشان ومضلع رحمة خزانة إلحام ومعدن حكمة وبحر علوم بالهداية ينطق فقرنا به من الفهري دمان ذلك حقا حقيقة على كل أمة أكن قوة الأمة wato mu ka samu annabin da fi kowane annabi daraja saboda haka manzo sun abun alfahari ne muna alfahari da shi kamar da qadi ya yake cewa abin nan wa mimma zadani sharafan wa fakran wa tittu bi aqmu fi ata usturayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad ali nabiyya saboda kaga wannan alfahari yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalilna bihi fi ni'matin zalilna mun kasance fi ni'imatin a ni'ima ayyi ni'imatin hakikanin ni'ima bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta musulunci da ni'ima ta rahama ta rayuwa nan da zalla ne zalla ya wuni ne na mun yi ne amma ba yi ni ake ne ba mun kasance kawai har abada ba iya yi ni guda ɗaya ba kamar ka ce asbaha ne ma'ana sai na wayi gari amma na kasance kawai zaka ce asbaha aliman ya zama malami ba zaka ce ya wayi gari malami ba a ya kasance malami to da yace ayyi ni'matin ma'ana haqiqanin ni'ima kenan ni'ima ce kiya wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha kace waskuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa بين da kuma matsin kaya na rahama ana ya shirya larabci nan. masaba wurin dawowa wa izi an albaita masaba masabatan lin-nas dakin kaba Allah ce shi masaba da idan kaje sai yi burin ka sake komawa aje a dawo aje a dawo in amma kake ka cewa ya shi ka sake koma in ka dawo garin koma burin ka ka koma sai in baka samu daman komawa ma ka ga masaba kenan to shi manzala kuma wurin kai kawon kyautatawa ne me ma'ana wannan maganan idan ka zo ya baka yau gobe ma in ka zo zai baka jibi ma ba zai kore ka ba zai kosa da kai ba kuma in wannan ya zo wannan ma zai sake zuwa kaga masabatu ne kenan wurin kai kawo na na kyautatawa amma kaga in ba irin sa ba in yau ka zo gobe ka zo jibi sai ya canja maka fuska zona ma kora da hali za a iya koran ka ma gaba daya aitun fa udna wa udtumu wa man yaksuru tasala yawman sudus ami za a kosa da kai yau da gobe amma manzala kuma ka zo ya baka ka zo ya baka sannan wa matli'u rahmatin kuma matsin kaya ne na rahama na tausayawa wato idan ka zo wurinsa da damuwa kana ganin fiskansa za ka ga alaman yana jin tausayinka ka zai na ka zo da damuwanka kana ka zo wajen mutum ka kalli fiskan ka ga ya ke fiska to ga kai ma ka san bukatar ka bara ta biya ba amma da kaga kana bayani kaga fiskansa ko da ya ganka kaga alaman tausayi a fiskansa to alaman zai taimaka maka kenan to manzo sama haka yake da ka doso shi kaga alaman rahama da tausayi khizanatu ilhamin taska ne na ilhama wa ma'adinu hikmatin da kuma baramu na hikima ilhama shine a cusa maka wani abu a zuciyanka na daidai kamar wahayi kamar wahayi kanin wahayi ne kuma za su shine taska na ilhama domin duk hadisan da yake faɗa ilhama ne wahayi ne na ilhama qur'ani shine wahayi sarihi wanda malaika jibril ya zo ya bashi to manzo sa shine taska na ilhama wato ilhaman ubangiji ta'ala sai ya ganar da shi wannan abu ga yanda yake kafin abun ya faru ma ga yanda yake kuma ya faru a yanda yake yasa daga cikin al'ummar sama akwai masu irin wannan daga cikin su akwai Umar kamar yadda manzara sama da kansa ya faɗa da akwai muhaddathun wanda ake ba su ake musu ilhaman wasu abubuwa su faɗa kuma sai abun ya kasance yace in akwai a cikin al'umma ta to Umar yana ciki haka za ga wani Allah ya ba irin wannan bayan ya kudi abu kuma sai kaga abu ya kasance shine ilhama to manzara kuma shi taska ne ma na ilhaman gaba ɗaya domin duk abun da zai faɗa to wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha nabiyyun bi ghairi al la yatafarraf to haka duk abun da zai yi wahayi ne sannan wa ma'adinu hikmatin baramu ne na hikima ma'adanai shine inda ake haƙo zinari da azurfa to shi hikima shine ilimi yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera to da haka hikima shine ilimi ka ajiye abu yadda ya dace ko kai magana a inda a yadda ta dace to shi ma za su ma shi baramu ne ma mabubbukar hikiman ne kaga shi mabubbukar ilimi ne kenan domin ilimi iliminsa daga Allah ne subhanahu wataala duk wani wanda yake da wani ilimi na addini to ai mabubukansa daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ah, okay wa bahru ulumin fil hidayati yamdahu wa bahru ulumin kuma kogi ne na ilimi yamdahu da yake yayyafi bil hidayati da shari'a wato shi kogi na ilimi yana yayyafa maka shari'a daga kogin iliminsa shi kogi kan ba ruwa ake tsammani ba don an ce kogin ilimi fa me ake tsammani shirya shine ilimi ika za daidai kaza ba daidai bane ka bashi to manzo kuma kogi ne na ilimi da dama shi yasa shi ne ilimi ake kira sa bahar bahar baharul umma wato kogin al'umma to kogi ne ilimi kamar yadda ilimi kamar yadda ruwa ke bubbugowa a kogi haka ilimi yake bubbugowa daga kwakwalwansa ya zama me ya zama kogi to shi kuma kogi ruwansa baya karewa to haka nan shi ma iliminsa baya karewa sallallahu alaihi wasallam shafi'ul wara wal kullu bil khawf yar'udu ila Allah yas'a fi jami'i wa yahfidu ata'rifuhu zaka an-nabiy Muhammad khadib li rusulillah fi hashr sayyid yatihu bi wa ukhra wa barzakh shafi'ul wara shine mai ceton talikai dukkan mutane farfajiyar kiyama wal kullu yar'udu wal kullu kowa yar'udu yana makirkita ina makirkita bi da haufi da tsoro wato kowa jikinsa na rawa saboda tsoro a wannan lokaci wannan kuma idan an zo tashi alkiyama ne kamar da kisa shahararriya ce za a shiga tsoro da tashin hankali da zuba da bacin rai da bakin ciki a nemi wa zai ceci al'umma a wajen annabi adam shine baban mutane ce ba zai iya ba annabi nuhu kai ne farkon manzo ba zan iya ba annabi ibrahim kai ne badadin Allah ya ce ba zan iya ba annabi musa kai ne kalimullah wanda Allah ya magana da shi ce ba zan iya ba annabi isa kai ne ruhullah ina wanda ya fi karfi na tafi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wajen su ana zuwa tafi ha ana laha ana laha manzo sama sai ce dama ce son nawa ne shi kenan sai je roki Allah ta'ala kuma sai ba ton al'umma a musu a musu hisabi kaga shine shafi'ul wara wal kullu bil qawfi yar'ud ila Allah yas'a fil jami'i wa yahfidu ilallahi yas'a zuwa ga Allah ne yake tafiya fi jami'a cikin dukkan halayensa wa yahfidu kuma yake gaggawa yahfidu yana gaggawa yana cikin addu'an alqanut din nan ko wa nahfidu ko muna gaggawa to shi duk abin da yake cikin al'amuran sa yana koma zuwa ga Allah ne subhanahu wata'ala ta'rifuhu shin ka san shi zaka annabiyyu muhammadu shine annabin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khatibul li rasulillahi shine mai yi wa manzannin Allah khutuba fil hashri sayyidu sayyidu kuma shugaba fil hashri a farfajin alkiyama an tara masa an daba duka ya musu ya musu sallah ya jagorance su sallah a lokacin da ya mi'raj sannan kuma shine shugaba a farfajin alkiyama inda aka tara jama'a yawmal mahshar kuma inda ya faɗa hadisi ingantacce ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala fakhara shine shugaban yan adam ranar alkiyama ba tare da alfahari ba tatihu bihi duniya. duniya tana alfahari da shi shine ma'anar tafihu ai taftakhiru duniya tana alfahari da shi wa ukhra da lahira wa barzakhu da kuma kabari wanda yake barzakhu mararraba ne ko mararraba tsakanin lahira da duniya ba lalle sai kabari ba amma kabari yana da ciki don zai yi wa mutum ya mutu bai da kabari kamar a ce ya shiga cikin ruwa cinye shi ko kuma kura ma ta cinye shi ko zaki ta cinye shi gaba ɗayansa ko ya ƙone wuta ta ƙone shi ya zama iya na amma kuma yana cikin barzako wato yana wata rayuwa tsakanin duniya da da lahira to da arzak dama mararraba ne a riba abu tsakanin wannan da da wannan to saboda haka a duniya shi abun alfahari ne a nan manzala ta sama don shi ya zo da addinin musulunci a lahira ma abun arfa ne shi ne a nan a kafar da abun alfari ne mi akwai tambayoyin kabari da ne a nabinka da kashe da aka aiko Allah ne manzon Allah ne duka barzakum وجماع البحرين وبينهما برزخ لا يبقيان قدام كل قلب أعداء دأبا تمده يدحر أدناس القلوب وينقل samun ni na wuce in ya sai jini yake zuwa tsari mutum jini ya mato ba kifi sosai so da abin jini ya jini Eh, ai haka Hassan bin Sabit ba ya faɗa ba shi ba Abu bin Zuhair ko me yake masa abin sarimu min su fi lahi masulu kafin wannan mene farkon baitin اليوم مقبول متيم إسرها لن يبدأ مقبول وقال كل صديق كنت عامله لا ألحق kullum ne unsa wa in Salamatu, salamatuhu al'adatin ala hadaba a Mahmudu, innar rasula la nurun yustada'u bihi wa sarimun min suyufillahi maslulu manzala ta salama haske ne da ake haskaka da shi kuma takobi ne daga cikin takuban Allah sarimun shine takobi ga yawa ga jini na wuce kenan amma shi ka abin Zuhari da ya faɗa ba zai ga abin da ya faɗa manzala sama ya kyara masa ko ba ka karanta adam ne cewa yi muhannadun min suyufi hindi maslulu inna rasula la nurun yustaba'u bihi muhannadun min suyufi hindi maslulu yace manzalar kuma haske ne da ake haskaka da shi kuma takobi ne daga cikin takuban hindu Sau da a lokacin ba wanda ya kai mutanen indiya yin takobi sai ce muhannadun nan ba ya zo ya bada uzuri ne ya zagi maza su aka nemi a kashe shi sai zo da musulunta ya zo ya tuba kewa ke mutu tukan to da ya zo yake muhannadun min hunudi min min maslulu kuma za ka ce masa kul min lahi maslulu ka ce takobi dai daga cikin takuban Allah ba takobi daga cikin takuban hindu ba ta hindun kuma wato abin nan indiya kenan sai ya laisa shay'un yarudduhu babu wani abu da yake mai da wannan takobin wai ya zo zai sara wani abu ya kace shi bai saran ba to shi manzan sama takobinsa baya haka to amma duk takuban duniya kuma suna yin haka don akwai karin magana suna cewa abu na likulli jawadin kafwa wa likulli ni da zai wuce shi takobi duk yanda ya zama yana iya tsara to yana da shi ne idan kai sai ka kauce sai dakushe zama bai zai iya yanka abun ba amma shi kuma ana alfala zai ce takobin manzala kama laisa shay'un yarudduhu ba abin da zai mai da shi ya hana shi wannan yankan ko wa shafsu baha'i manzala sama mutum ne mai kwarjini kullu kalbin kowace zuciya ya wadduhu tana son sa akwai in ka ganshi za ka ji kana son sa sai dai ka kin imani saboda Allah ta ala masa halitta wanda take ta musamman kuma jini. wa a ada'in kogi ne na kyauta wato shi abin da ba wanda ya kai kogi kyauta shi sa laraba suke misali da da kogi walam ara qadri mammasha al-bahru nahwahu wala rajulan qamat tu'aniquhu al-usdu yake wanda gani wanda me ruwan sama kai kai karka karar da duk mai kyauta sai a ce masa kogi ne na kyauta ya bayar ya na tsalle tsalle ba ya kyauta wahayi ake nufi da nawa kyauta ba abin nan eh, in garma ne in garma ne shine ma'anar su wato doki ne in garma me me abin nan me me kun fahimta biharul gaibi ko guna da abin kullum kullum يدحر أدناس القلوب وحده وخيره فاختار أن كان عبده السماء أمده ختام نظام لا نبقى في كل شرائع لا أحل لما غنيم sai ya ci ganima amma sauran da su tara ganiman sai wuta ta zo daga sama idan wuta ta zo ta cinye wannan ganiman ba a samu matsala a yakin ba yakin karfafe ne in ba ta zo ta cinye ba kuma to akwai matsala wanda ya saci ganima dan karko an sa ta sannan wuta ta zo ta ci ko ta matsalan daban amma maza su ma in an tara ganima sai a ce a riba yasa a cikin hadisin zai ce utitu khamsan lam yusa ahadun qabli an bani abuwa guda biyar ba a ba kowa ba kafina lam yusa lam tusa adan qabli daga cikin sai ce me uhilla liyal ghanaimu an halatta mini ganima amma na wanda suke kafin sa ko sun je yaƙi ba ma su ci gani ba za a riba ba sai dai wuta ta zo daga sama ta cinye kaga wannan khususiya ce ta manzala kuma khasa'is ne daraja ce wanda shi kadai yake da ita wa khayyarahu kuma ta ala ya bashi zabi ka zama manzo sarki ko ka zama manzo bawa akhtara sai zabi an kana abduhu ya zama manzo bawan Allah sallallahu alaihi wasallam zabi aka bashi aka turo malaka jibril ya gaya masa ubangiji ta ala turo a tambaye shi yana son ya zama manzo ne sarki kamar irin annabi suleiman mai sarauta ka sarrafa aljani duk yadda ka ga dama ko kuma kana son ka zama manzo bawa kawai bawan Allah ba mai sarauta ba kafin ya zaba sai mala'ika ya ce masa tawaba masa nuni ka da kanka sai ya zaɓi ya zama bawa ba sarki ba shine ba abin da yake so kaman kace masa Abdullahi yace la tutruni kama atarat an-nasara al-masih ibn maryam fa ma ana abdun faqulu Abdullahi wa kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa ni bawa ne ku ce bawan Allah manzon Allah kawai ita Allah ma ya ta kiran su ba subhanallazi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullahi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi mazala yana son wannan din kuma akwai hikima na ubangiji ta'ala a cikin haka ne don kada wasu su dauke shi abun bauta sai ce to kaga tawazu yana da kyau sai ya kamata kama a cikin kana da shi kana gudun shugabanci sai dai in samun ka yi. amma kana neman sa ruwa a jallo, kana son shahara kana son ɗaukaka kana son shugabanci kaga wahala ta same ka kenan ko duk wanda da kansa wai shi sai ya zama wani a cikin al'umma shi yake neman hakan to wahala ta same shi sai ce wa bil jundi min ali samai amaddahu ubangiji ta'ala amaddahu ya kara ya masa bil jundi wato runduna na sojoji min ali samai daga mutanen sama ko kuma daga masu rayuwa a sama sune mala'iku wannan kamar yadda ya faruwa a abin nan ko a yakin badar roƙi Allah ta'ala ya taimake shi Allah ya turo masa mala'iku suka zo suka taya shi wa abin nan din yaki kunyan mala'iku nan a hunain shi ma Allah ya saka masa mala'iku suka tsorata kafuran suka girgiza su haka nan a yakin ahzab nan ma aka turo mala'iku suka girgiza kafuran aka ci galba a kansu to kaga wannan ina nuna maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi addu'a ne muke maka ubangiji Allah yana tura masa mala'iku ya turo masa mala'iku su taimake shi yace khitamu nizamin Eh, la nubuwata ba da hitamu nizamin shi cika maki ne na tsarin annabawa la nubuwata ba da hu babu annabta bayansa kamar yadda ya zo a hadisi ko abuna a qur'ani kama kana muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin manzon Allah ne cikamakin annaba babu annabi bayansa ma kake laukana nabiyun ba'di lakana umar walakin la nabiyya ba'di da za a yi annabi bayana da zai zama umar sai babu annabi bayana shi ke nan babu wani annabi kuma bayan manzon Allah ta sama da an samu masu da'awan hakan ko akwai musulmatul khazza ya yi da'awan annabi ne akwai muhtar shi ma ya da'awan cewa annabi ne akwai ahmad gulam a baya bayan nan ya yi da'awan annabi ne kuma akwai wanda suka yi imani da su dukkanin su akwai qadiyaniyun har yanzu suna nan wanda suke ganin ahmad gulam annabi ne suka yi inkarin wannan ayan wa khataman nabiyyin suka ce zubbin annabawa ake nufi ba cika makin annaba wai tauraro a cikin annabawan amma ba a ci babu annabi la nabiyya aji suka ce ba haka karatu ki ba la nabiyyun aji wai cewa manzo Allah yana cewa ne la la sunan wani mutum ne wai shi din annabi ne bayan sa ba wai babu annabi bayan sa ba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dukkan annabawan da suka zo da addini da manzon sama ya zo da nasa kuma ya shafi dukkan wayancan shari'o'i amma bai shafi tauhidi ba don tauhidi kan guda ɗaya ne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu tawu ko da kowa kuma la ilaha illallah yake cewa a faɗa amma in an ce shari'a shari'a shine hukunce hukunce sallah azumi zakka aikin haji wasu babubuka abubuwa na aure na mu'amala ta wannan shi ake cewa shirya shi yasa ubangiji ta laki ta kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa shari'ansa daban tsarin addininsa daban amma kuma an haɗu a wajen me a wajen tauhidi a wajen tauhidi duke ne shi sa maza zama ake cewa nanu ma'ashar al'anbiya'i ihwatun li'allatin dinuna wahid wa shara'i'una shatta mu annabawa yan uwa ne li'abbai wato baban mu ɗaya kowa da mahaifiyarsa shine li allatin to sai ce addinin mu ɗaya ne amma shari'o'in mu kuma daban-daban tauhidin ɗaya amma shari'a kuma kowa ko kowa da nasa sallallahu alaihi wasallam shir'atun shine shari'atun kaga ce shari'atun ko shir'atun ko shar'un amma ba za ka ce shari'atun ba sai dai shir'atun za ka ce shar'un kuma eh, ubangiji ta cewa wa arsalna ilayka kitaba بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه mun ɗauko maka da littafi wanda yake gaskanta littattafin annabawan da suka zo kafin ka kuma yana mai hukunci a kansu ne ma'anan muhaiminan alai ai hakiman alai da haka yana mai hukunci a kansu nan ma'ana ya shafe wasu shari'o'i da suka zo a wancan littattafin a cikin a cikin injila a cikin abin nan zabura da sauransu So da haka duk abin da ya saba duk wata shari'a ta wani annabi da ta saba da ta qur'ani to na qur'anin za a bi ba za a bi na na wancan annabin ba saboda qur'anin ya shafe kuma dukkan wa'incan wato shari'o'in wanda ma yana nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله ba mai tambaya alaikun salam amin <laughs> bara ku gaya musu ba Rana alkiyama an ce baka duniya ce abubuwa nawa za ka manta in ka ji alkiyamin kullum mri'in minhu izin idin yin yuguni ai alkiyama tana da sauki kenan inda za ku tsaya ku dan tattauna a ah, mu fa dama an ce mana iya manzo Allah ne mu tafi wurin manzon Allah har wani ya tsaya ya fahimce ka ba sai ma ai rikicin da kai rikici ba kenan tsoron bai kai tsoro ba a ina kake a wannan lokacin yau bai firu umi na. kai wa ummi wa abi wa duk wannan babu shi inda akwai shi kuma aida bara a ce za a je din ba na'am eh Thank you.